wata musiba ce ta kunno mana cikin wannan sana'a ta mu fasahar mu muka samu baki suna amfani da ita to yan China ne fasahar da muke yi muke rina kaya muke sayarwa muke rina mutane kaya a kasuwa ita suke sata sai su je su kai can garin su sai su kashi a rane maimakon su ban mana farar shadda da suke kawo mana muke yi da chemicals din duk a gurin su muke siya to amma sai su je can su rana su kawo nan akalla ina da yara sama da ɗari takaice muna da members wadda suke cin abinci a cikin wannan sana'a sama da mutum dubu talatin akalla birni da kewayen kano kawai banda local government na waje malam bashir dauda aliyu dawakin kudu kenan shugaban kungiyar masu rina tufafi a jihar kano Yakubu Lawal Ishaq da ke zaman sakataren kungiyar ya fayyace irin mutanen da suke amfana daga wannan sana'a yana mai kira ga gwamnati dangane da wannan al'amari. Akwai bangaren mai stati, akwai bangaren mai rina, akwai bangaren mai jika, akwai mai shanya, akwai mata da suke mana ninki a cikin gida, akwai ƙananan yara da suke fesa mana ruwa, akwai mata masu ɗebe gawayi, akwai mata waɗanda suke mana ɗaurin kamfala, akwai masu bugu, duk suna amfanuwa. Rini al'adar mu ce ga dassa muka idan yana ɗaya daga cikin abin da ya zo ƙasa na har ya kawo mana addini mu rubuta takardu sanar da hukumomin da abin ya shafa ya kamata a ce gwamnati ta kare mana wannan sana'ar tamu ba muna cewa a kori cana daga najeriya bane ba asali suna kawo mana farai shadda suna kawo mana chemicals din da muke rimi abin da muke da bukata kowa ya tsaya a matsayinsa su tsaya a matsayinsu na waɗanda suke kawo mana wancan abun ko yaya wannan kalubale ya shafi yan kasuwar da ke cinikayyar wannan shadda da ake rinawa alhaji kabir ya ubabba wani dan kasuwa ne a kasuwar tufafi ta kantin kwari ni ina da bako dan kamaru ina da bako dan chadi ina da bako dan nijar yau an waye gari ba sa zuwa sun koma sai da sayan galilar cana so a da kan yi kudi ina yin ciniki miliyan takwas miliyan goma miliyan bakwai yau an waye gari a rana wata sai a dubu bakwai so zuwan yan cana mu ina lillahi ne domin sun dakile mana komai kaga tuni so suke su karya mu tuni dai masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa suka fara tsokaci dangane da wannan batu barista audu bukar ma lauya ne a nan kano ba wai a najeriya kawai ba a duk wata ƙasa mai hankali akwai abin da ake kira wato infant industries protection uh, ah, measures ma'ana waɗansu matakai da gwamnatoci suke ɗauka don su kare wato ƙananan masana'antu na cikin gida idan muka duba a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa akwai abin da suke kira special and differential treatment wanda ya ba ƙasashen da ba su ci gaba ba dama su wato taƙaita waɗansu daga cikin kasuwanci don su ce iya 'yan ƙasarsu ne za su yi kuma abin da gwamnatin najeriya ya kamata ta yi sai kenan ga sana'ar rinin da kuma sauran masana'o'i wanda 'yan china da sauran 'yan kasashe irin su lebanon da sauran su suka shigo yanzu suke kokarin koran mu. wato in ka karanta sosai abin da ya faru a wato afirka ta kudu yana da alaka ta kudda kut da irin wannan abu barista audu bukar make makenan wani lauya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria